matan da mazajen nasu suka rasu na kokokawa ne da cewa yanzu haka ma suna cikin wani mawuyacin hali na ban tausayi sakamakon wannan matsala na tattalin arzikin da ake fama da shi wanda don haka ne ma suka mika kokon barasu da ake tunawa da su wata mace da mijinta ya rasu ya bata da ya hudu madam haske ta ce yanzu haka ma rayuwa na musu wahala ita da yayanta ko ɗari biyar ma za ka ɗan saya naman ka ko ɗari uku ko ɗan kayan miyan ka ɗan waye ka ɗan saya amma yanzu kan in ka shiga kasuwa ma kamar baka shiga kasuwa ba abun da zaka saya da ɗari biyu shine yanzu zaka je ka saya dubu ɗaya a kasuwa to kira da nake da shi ga gwamnati dai shine su tosaya mana kamar madam haske ita ma wannan baiwa Allah ya gudun hijira game da wanda ta rasa mijinta ta ce yanzu haka ma tana gudun hijira ne a ɗaki ɗaya da wani bawan Allah ya taimaka mata ita da 'ya'yanta shida. Rashin lafiya to mura nan ga abinci babu haka zama mu nan kenan yanzu da yarana ban da wani dangi na mai gida wanda yana taimaka min eh to lokaci a ci gudu hijiran nan na yi sana'a na goyi ko sai amma daga baya na zo ina dafa tuwo a cikin kula a fitar da shi a kan tebur in an fitar da tuwo din kudin miya ba zai zo bare mana dawa haka na zo na zauna to jari ya sinke ganin irin halin da jama'a ke ciki ya sa yanzu haka shugabannin addini yin kira ga jama'a da dukufa da yin addu'o'i domin karkato da hankulan mahukuntan kasa game da wannan hali da talakawa ke ciki shek Abdullahi Balalau da ke zama shugaban kungiyar Izala a Najeriya ya koyi kira ne ma da cewa lace lalle zamu jarrabi dan adam kowane irin imani kake da shi sai Allah ya jarrabe ka sannan zamu jarrabe ku cikin gonakinku ah, yi noman daga an samu matsaloli iri-iri daban-daban duk jarrabawa ce Allah maɗaukakin sarki ke kawa babban magana Allah ya ce wa bashir sabirin ka bishara ga masu hakuri waɗanda in an jarrabe su kuma sukan yi hakuri don haka babban matakan da muke ɗauka da addu'o'i da istighfari da gyara halayenmu in Allah ya da Allah maɗaukakin sarki shi ma zai ɗora mana wannan karya na tattalin arziki sai dai ba za a rasa ainihin wato masu yin zagon ƙasa cikin lamarin ba dole gwamnati ta sa ido ta ga cewa al'ummar ta shiga cikin wahala ba to sai dai kuma ga masana irin su Alhaji Muhammadu Haladu dan koyar Sardauna Jimeta na mako ganin a kufa abin duba game da wannan matsalar tattalin arzikin da 'yan Najeriya ke kokawa a kai. The global recession duk duniya ne without peace and security ba yadda zaka da ma tunanin wani wai tattalin arziki ba sai ka samu zaman lafiya ne zaka tuna kana jin ba lokacin da Boko Haram suka faso na akwai nake tunanin abinci so duk wannan ya wuce ne yanzu mun manta da yake dan adam muke mai saurin mantuwa in muka koma kan maganar tattalin arziki da yake magana wani abu ne wanda duk duniya ne ba Najeriya ba farashin mai ne ba zan iya ce maka buhari ya zo gwamnatin najeriya shugaban kasar najeriya a lokacin da farashin mai ya lalace duk duniya ana sai da mai a lokacin jonathan 145 dalar amerika a barin shi ya zo ya sai da plungin zuwa kasa da dala 30 kar ka manta kudin da muke biya mu hako man wuce eh, su a turanci da shi overhead cost dala 25 ne <coughs> duk wannan yayi ne a cikin shekara daya ya iya manajin wannan ya kauda wannan insecurity ya dinga fada da wayannan miyagun wanda su sace kudin Najeriya mutum da ya sace kudin mutum sama da miliyan goma shi kadai yake fada da su nan still bai bar tattalin arzikin ba yana nan yana yawo a shekarunsa na yana nemo wannan mai kwararru wanda za a yi diversifying zuwa harkar noma Alhaji Haladu dan kwai kenan Sadona Jimeta kuma yanzu ma addu'a talaka shine fa Allah ba da abin sawa a baka ba wai abin tarawa ba Ibrahim Abdulaziz Sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya